daren juma'a daren 28 watan juma'a akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 15 ga watan mari shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 65 cikin jiragen giyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar al-ulum wanda malam Muhammad Nasir dinar albani ya rere shi daga littafin al na al-Imam Shamsuddin zahabi Allah ya musu gafara gaba da su wannan littafi yana karantar da mu ne da musulunci da tabbatar da cewa Allah subhanahu ya ɗaukaka akan kan al'arshinsa. kamar yadda ya ambata a cikin Qur'ani mai girma kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a sunnarsa mai inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na su, Allah ya kara musu yarda gaba da za mu tashi a lambar tarjama ta ɗari cif inda malam ya ce ibnu abi asim al-imamu kabir wal imamu al-bari qadi asfahana shine ahmad ibnu amr ibnu dahak bin makhlad ash-shaybani wanda aka sani da suna ibnu abi asim wannan babban malami a duk da anan malam bai ambaci tarihin haifarsa ba amma kamar yadda diyarsa ta bada labari ita ce atika bintu ibnu abi asim ta ce babana ya faɗa mini cewa an haife shi ne shekara ta 206 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu shekara ta 287 ya yi kenan shekara tamanin da ɗaya insha Allah Allah ya gafarta mashi babban malami ne daga cikin malaman hadisi ya yi alƙalanci a ƙasar asfahan shekara goma sha uku akwai ɗan uwansa usman binu amr bin zahab wanda shi ma malami ya tabbata a cikin tarihinsa cewa shi aka fara baiwa alƙalancin kafin a baiwa wannan ƙanin nasa shine da aka zo aka kawo mishi wasiƙa ta appointment cewa an ba shi alƙalanci sai ya zauna yana mamaki yana jin tsoro yana cewa yanzu ni rana alkiyama in je gaban Allah a matsayin alƙali ba zan iya ba da ya tsorata kawai sai faɗi ya mutu shikenan kawai tsoro kawai da ya tuna yanzu a ce ya tsaya gaban Allah a matsayin yayi alƙalanci a duniya sai ya mutu kawai shine sai aka ba wannan malamin shi ibnu abi asu Allah ya kara musu rahama gaba da su wannan malami babban malami ne jama'a daga cikin manyan malaman duniya a wancan zamanin akwai littafinsa da muka ishara can a nan gashi shine as-sunna na ibnu abi asim kitabu sunna na al-hafiz abu bakr umar ibnu abi asim da hafiz makhlad al-shaybani al-mutawaffa sanata 87 ba da mi'ati wannan mai takhrijin ash-shaykhul albani ana buga shi haka mujalladi daya juz'i biyu ash-shaykhul albani yayi takhrijin hadisan har zuwa can kusa da ƙarshe har zuwa lamba hadisi na 1209 sai ƙara saba dan abin da ya saura akwai kuma wani professor Basim bin Faisal al-Jawabira wanda professor ne na akida a jami'ar Saudi Islamiyya da ke Riyadh shi kuma ya sake zama ya sake yin hakiki da tafrijin hadisan a cikin juz'ai guda shi ma eh, littafi ne da ara samun shi a kasuwa baya ga wannan littafin eh, ibnu abi shayba yana da littafai eh, irin kitabul jihad kitabul awa'id kitabul zuhud yana da as-salatu ala nabi yana da kuma musnadu ibnu abi asim babban malami ne kamar da muka ambata littafan shi an ce sun fi guda ɗari kuma jikan malamai ne domin kakan shi kamar da gaji ambata a nan shi ne Bahab bin Makhlad Abu Asim al-Nabi malamin su Bukhari din nan wanda ya rasu da shekara biyu da 210 daga cikin rijalul jama'a shine kakan shi na wajen uba kakan shi na wajen uwa kuma shine Musa bin Isma'ila at da mai da malam zai ambata mana Musa bin Isma'ila shine uban uwarsa da suna Asma'u bintu Musa Musa bin Isma'ila shi ma malamin su Bukhari ne Abu Salama at-Tabuzaki wanda ya rasu ya shekara 223 Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da haka ya gaji ilimi Allah ya gafarta musu gashi malam a jami'u قال الحافظ الإمام قاضي أصبحان صاحب التصانيف أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني babban malami mahaddacin hadisi alƙalin ƙasa asfahan mai rubuce-rubucen nan da yawa wanda yake musu alkunya da abubakar malam ahmadu dan amru amru dan bahaku dan a ash ya ce. jami'u mafi fi kitabina kitabi sunnatul kabir ga baki ɗaya abin da ke cikin littafinmu wannan littafi da as-sunna malaman da littattafan na aqida haka suke kiransu ko dai sun ce ash-shari'a ko al-iman ko as-sunna ko at-tauhid domin lafazin aqida din kanshi lafazi ne muhdar daga baya aka same shi mamalaman farko karni na ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku daban sai daga ji iman sai daga ji kitabu sunna ko kitabu shari'a kamar na ajuri ko makamantansu ko al'iman na ibn manda ko ire wannan shine as-sunnatul kabir inda da yake mana wannan tafi nashi ce, duk abin da ke ciki babu kare na tauhidi kala daban-daban da Ya ce. الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم وإنما كاو حديثي أشكنسا hadisan da muka ba da labarin cewa hadisan suna nuni zuwa ga cewa duk abin da aka faɗa da ilimi ne tabbatacce fanahanu nu'minu biha bi sihhatiha mu su ibnu abi asimin mun yi amanna da waɗannan hadisai saboda ingancin su wa adalati naqiliha da kuma kasancewar malaman da suka ruwaito su mutanen kirki ne wa yajibu taslimu laha ala zahiriha wajibi ne kuma a miƙa wuya zuwa ga waɗannan hadisai a yadda zahirin su hukuntawa wa tarku takallufi wa tarku takallufi kalami fi kayfiyatiha wajibi ne kuma a yi watsi da ƙoƙarin dole sai an yi magana akan hadisan فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش sai ambaci wato a cikin littafin sai ambaci daga cikin abubuwan da ya ambata wanda suke faɗawa ƙarƙashin wannan ka'ida ta cewa duk abin da na faɗa tabbatacce ne sai ya ambaci cewa Allah yana sauka a ƙarshen dare zuwa ga sama ta ƙasa sannan kuma ya ambaci daidaituwar Allah akan al'arshi سمعت عاتكة بنت أبي بكر هذا الكلام من أبيها مالا ذهب يشي عاتكة أجد مالا أبو بكر ابن أبي عاصم تقوي ونن كراتون أبو مهي من داروي توش وكانت فقيهة عالمة kuma dama malama ce masaniyar fito wa kana abuha shekar zahiriyyati bi asbihar baban da shi kuma shine malamin zahiriya gaba daya na kasar asfahan kama anna shekhahum bil Iraki, dawudu Bino ali Kama yadda babban malamin zahiriya a iraqi shine dawudu bin ali abbayi Allah ya musu rahama gaba daya روى عن أصحاب شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن Salama. ووقع لنا جملة من تصاريفه العلامة الذهبي yake cewa wannan malami wato ibn abi asim yana da riwaya daga shu'ba da hammadu dan salama kuma musu zahabi mun karanta littattafan shi da dama da isnadojin su wa mata sanata sab'in wa tamanina wa mi'atin ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara ɗari biyu da da tamanin 287 lam yarhaq jaddahu aba asim nabi bai gamu da kakan shi na wajen uba ba wato abu asim din wala hika jaddahu li ummi amma ya gamu da kakan shi na wajen uwa Musa bin Isma'ila at-Tabuzaki ya gamu da malam Musa ɗan Isma'ila Abu Salama at-Tabuzaki رحم الله albani yake cewa كتوى inda yace kitabu كتاب في كتابنا كتاب السنة الكبير يتي هو كتاب عظيم جامع في موضوع wannan littafi ne mai daraja kuma wanda ya tattara bayanai da yawa akan abin da yake karantarwa na aƙida wa ana fi sadari ta haƙiƙi wa tafiye albani ya ce ina nan ina kokarin yin ta hakikin sa da tafrijin sa ma'ana ya rubuta wannan magana sai kafin ya gama wannan aiki wannan littafin an fara buga shi ne a 1993 da wannan tahiki na Shehu Albani kamar shekara ainihin wato 25 kenan a yanzu ko da shida shi kuma na wancan a malam basin Faisal tuwaibira professor shi kuma an buga shi ne nan kusa a shekarar miladiya ta 2006 kamar shekara goma sha biyu suna fata mun gane wani kusan da albani yake wannan magana zai ma gama tajikin ba kuma bai ƙara saɗin ba wannan su a shu'aibul amin nan su su zuhair su suka fitar da shi daga maktabar ta al islami tun lokacin suna ɗanyen ganye da shekul albani allah ya gafarta musu gaba da su malam ya ce wa min abwabihi yassara Allahu itmamahu Allah ya sauƙaƙa mana yadda za mu ƙarasa wannan aiki Wani min daga cikin babukan da ke cikin littafin babu ma zukira annallaha fi sama'ihi duna ardi babun bayani akan ambaton cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ne ba ƙasa ba ثم hadisar حديث الجارية المتقدم fi awwal kitab sannan ya kawo hadisin aljariya waccan da ta je kiwo nan ta ta ta ta dabba ta ta halaka guda daya wanda mun ji shi a can farko wannan littafi mai mai albarka ne kwarai da gaske kamar da muka faɗa a baya waɗannan littafai zai yiwuwa a ce mutum zai bi manhajin salafiyya bi wanda yake a bisa ilimi ba na kiɗanka na biyo na taho ba ba irin yadda abin ya zama yayi ya zama abin da kowa yake so a ce shi ma yana ciki ba inda ana so abu ne a ilmance a san addinin magabata a ilmance aqidarsu da manhajinsu da tafarkinsu da take-takensu da abin da suka kudurce game da Allah game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyama game da sahabbai game da ƙungiyoyin bid'a da sauran abubuwan da ke da alaka da akida da manhaji zai yiwa sam bai yiwuwa mutum yayi wannan irin salafiyancin ba tare da ya karanta waɗannan littafan a gaban malamai ba as-sunna na ibnu abi asim as-sunna na abdullahi dan gidan imam ahmad kitabu tauhid na ibnu manda kitabu tauhid na imam al-a'imma muhammad ibnu isaq ibnu khuzaima sharhu usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa na ibatullahi lalakai ash-shari'a na al-allamatu al-azurri waɗannan ire-iren littafan mutum bai karanta su ba wallahi tallahi bai yiwa ya musalafiyan su jama'a bai yiwa zai zai iya shiga da yayi wani abu kawai da ake yayi tun da dan adam wata halitta ce mai bin yayi sai ya shiga yayi amma zaka same shi koda kuwa da sunan malanta yake wannan salafiyancin ba da sunan mai bi ba za ka same shi da kurakurai na manhaji na fassara hadisai na ɗaukan matakai musamman game da al'amur bil ma'ruf wallahi anil munkar na mu'amalantar nasoshi da suke magana akan biyayyar shugabanci da tsarin addini wajen da siya ga shugabanni na magana akan fassara nassoshin Ƙur'ani wanda suke da alaƙa da sifat na bayani akan shige da fice da yadda ake zama salin alin game da rikicin da ya faru tsakankanin sahabbai na kashe usmana da siffinu da jamal da abin da ya bi baya na karbara da harra da daular bani umayya da makamantansu akwai rigingimu da dama waɗanda idan ka ce kawai ka kutsa su kai ta karatu kawai ka zama indifenda to za ka iya cikewa a cikin wata bata kamar yadda wasu ka samu kansu a wannan zamanin Allah ya tsare ta ka ina bai wa kaina shawara ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa ɗalibai sawa'un masu jin mu kai tsaye ne ko daga baya za su ji cewa in dai salafiyanci mutum zai yi to ya takaituwa kawai akan sauraron wa'azi a masallaci jin karatun riyadus salihina umdatul ahkam jin karatun arba'una haditha saurare a rediyo saurare a kan fm yin downloading daga whatsapp da intanet tara gigabyte wajen goma sha biyar na wa'azozin malamai kawai wanda suke tattaka ko suke wa'azi ko suke raddi ko suke fatawa malaman sanadiya malaman suna, malaman izala gaskiya ne kanka zai waye da kayi wannan amma asalin da salaf sai ka kuma ka karanta ta a daban dole ne ko wanda suke tsayawa matsayinsu kuma wannan littafan mu alhamdulillah a makarantar mu ta daru hadisi sanadiyya ta mala albani zariya rahimahullah dukkaninsu ana karanta da su a matsayin syllabus na makaranta waɗannan da na ambata da ma wasu sannan na san kuma a wasu garuruwa kamar a karo da nan kaduna akwai ƴan uwan salafiya ahlus sunna wanda suka bada himma wajen karantar da ire-iren waɗannan karatuka da ya rage ma ga wanda yake so ya tsari sai je ya koya amma ba ka zama kawai ka ce kai talabiya ne kai talabi ne sai kuma an zo an faɗi wani karatu wanda ya tabbata a talabiyance sai kawai ka ce baka yadda ba saboda zai saba wa irin hankalinka zaka ji hankalinka bai dauka ba game da siffofin Allah game da eh, abin nan wato eh, eh, lahira game da Qur'ani game da halifanci game da imara ga sunan abubuwa birjik wanda ka ji su sai ka ji hankalinka ba zai ɗauka ba saboda baka tarbiyantu akan manhajin salafiyyan ba wannan shine muke samun kanmu a rudanin da muke ciki alal misali yanzu jama'a za ka ga mafi yawan malaman mu da suka rayu a nan kasar ba wanda suke rayu ko wanda suka mutu akwai ta taburza game da mas'alar yaya ake wa shugabanni nasiha akwai ta taburza mai yawa akai ba nan ne muhallin magana akan ta amma wanda ta ta ta samo asali ne daga yanayin da mutane suka samu kansu na ba wai sun karanta asalin sunna bane sunna ana muna nufin aqidar sun dai karanta hadisai sun ki dariqa sun ki bid'a sai suka shigo sunna amma ko ba san ta yadda ya kamata a matsayin ta na manhaji a matsayin ta na aqida ba sannan mu kuma mabiya mu talakawa mu masu saurare muna da wani kansa wata al'ada cewa malami in dai baya fito na fito da gwamnati ba mai gaskiya bane to sai wannan yake sa malaman suke yin wannan fito na fitan dan ga kamar suna da gaskiya dan idan ba su yi ba sunan su malaman gwamnati sunan su masoya zuciya sunan su makiya gaskiya da ka ce su dinga fito na fito da gwamnati ana musu kabbara sun suna yin abin da yake daidai har su auka wanda yake ba daidai wanda kuma ne ya saba wa asalin aqidar salaf Allah ya tsare mu jibai da mutane a cikin ahlus sunna suke karyata dawo annabi isa suke karyata magana akan rungume hannu suke karyata tasirin aljani ko magana da shi ko shiga jikin dan adam da yake ko sihiri da bokanci duk suke karyata wannan wanda ya saba aqida salaf kalli yadda mutane a cikin ahlus sunna suke da saurin kafirta musulmai saurin wurga musulmi kalmar kafirci wannan ya zama shi'ar dinmu wanda wannan ma ya saba da salaf to irin wannan duk suna nan me ya farar da su asali rashin sanin me ya da salaf kawai kidan ta na jiyo na biyo sai sai sai kawai mutun ya zo ya hau abun a sama to sai bayan tafiya ta yi tafiya sai a ga da yawa addini tafi gyaran da ya kawo Allah ya tsare mu al-imamu az-zahabi yace الرقم المئة wahid الواحد al Mi'a. rakami na ɗari da ɗaya daga cikin lambar da yake malam yace abu isa tirmin alimamu imam abu isa muhammad bin saura a tirmidhi malam tirmidhi da kake jin kullum ana cewa rawahu tirmidhi rawahu tirmidhi an haifa al-imam tirmidhi a shekara ta 209 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rasu a hijira na da shekara 279 yara yake nan shekara 70 cif a duniya babban malami ne daga cikin malaman hadisi daya daga cikin ashabul kutubu Sita al usul manyan littafan hadisi guda shida wanda su ne tushen hadisi malam yace zakara al hafiz abu isa fi jami'ihi malam tirmidhi a cikin littafinsa jami'u tirmidhi sanan tirmidhi ya ambaci lamara wa haditha abi hurairata wa huwa khabarun munkar sa'ad da ya ruwaito hadisin abu huraira wanda hadisi ne abin kyama hadisi ne mai rauni kwarai inji al-imamu zahabi hadisin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law annakum da laitun bi hablin ardi arzi, asufula lahabata ala da za ku saki igiya sai ta tafiya zuwa ƙasa zuwa ƙasa ta bakwai to da igiyar ta fada kan al'arshin Allah kamar ishara akan cewa duniya mukawwara ce wato is global sai wannan hadisi hadisi ne munkari kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya ambata wani dogon hadisi ne ba bukata a kawo shi da bai inganta ba yana nan a cikin sunan ta Imam Tirmidhi akan lamba ta 2000 da lamba 220 a shekul albani ya raunata wannan hadisi a nan cikin kitabu sunna wato a cikin bilalul janna fi tahriji as-sunna na shi al-imamu na shi al-shehu al-albani muhammad nasir dini rahimahullah da wannan hadisi bayan da tirmidhi ya rawaito shi sai ya raunata shi kuma amma sai yake karin bayani yana cewa fa qala da ilmi malamai suka ce huwa alal arshi Allah yana burbushin al arshi kama wasafa nafsahu fi kitabi kama yadda Allah ya siffanta kanshi a cikin Qur'ani littafinsa Sheikhul Albani yace At-Tirmidhi ya ruwaito wannan magana a cikin Al-Jami' mujalladi na biyu shafi na 226 wa ashara ila tadhif al-hadith bi qawlihi kuma yayi nuni zuwa ga cewa hadisin yana da rauni a inda yace hadithun gharibun wannan hadisi ne mai rauni albani yace wa illatuhu annahu min riwayati hasani an abi huraira illa wannan riwaya shine riwayan al-hasan ne bin abi al-hasani al-basri daga sahabi abu hurairata abdurrahman ibn sakhr al-dawsi rahimahullah wa radiyallahu anhu wal hasan kaga da shi alhassan hasan wa huwa al-basri shine hasan al-basri mudallis mai magudi ne wa qad an ana kuma ya ce an al-ikhtilaf al-ulama fi asli sama'ihi min abi hurairah bayan kuma dama akwai sabani wanda yake jikakke tsakankanin malaman rijal malaman hadisi game da shin wai da gaske ne ma hasan al-basri ya riski abu huraira ya karatu a wurinsa ko kuwa bai riske shi ba wannan wata jikakkiya ce tsakankanin malaman hadisi wa min hadha alwajh akhrajahu ahmad aidan ta wannan fuskar nema al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani ya fitar da shi a cikin al-musnad Allah ya gafarta imam ahmad mujallad na biyu shafi na 370 lakin qala shaykhul islam ibn taymiyyah sai dai ibnu taymiya rahimahullahu ya faɗa a cikin arsalatul arshiya shafi na 23 yace ba'da an a'allahu bi adami sama'il hasan min abi hurairah bayan da ya tarewa ya cewa ai al bai jita daga abu hurairah ba sai yace walakin yaqwihi hadithu abi dharr yuqawwihi hadithu abi dharr al-marfu' hadithan abu dharr da yazo ya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ƙara masa ƙarfi sai albani ya ce qultu wa lam a'rifu an abi dharr amma ni dai ban san wata riwaya irin wannan daga Abu Dharr ba wala huwa azahu li ayyi masdar kuma shi ibnu taymiya din bai ce littafi kaza ne hadisin ke ciki ba hatta nan burafi isnadi ballantana mu je mu duba tambihu albani ya ce ga faɗakarwa في النسخة المكية في نسخة المكتبة السلفية دون كل المطبوعات زيادة في كلام الترمذي ليست في السنن في سنن الترمذي أنا وجن أن سامون قاري ده يزو أتكن نسخة المكتبة السلفية بند دك ثورا بقول لأكا والتابو wannan nuskha ta kadaitu da wani lafazi da aka kara anan wanda baya cikin asalin littafin Tirmidhi ولا في الأصول الأخرى أثبتها أثبتها na نقلا عن الشيخ عبد الغفار المسلاوي wanda mai taƙiƙin waccan nuska ya tabbatar da wannan zance a nan wajen kamar yadda ya ciro shi daga wani malami mai suna Abdul Gaffari Al-Mislawi fa hazabtuha Albani yace ni ko sai na share ta lima zakar saboda wannan illa cewa ba ta cikin asalin da asalin kwafi na nusakh da nusar matbu'a wa kazalika laysa laha aslun fi ma naqalahu ibn al fi jiyushi haka nan kuma wannan abu wannan kalma ba za ka ganta ba a cikin abin da ibn al-qayyim ya kwafo a cikin littafin shi na ijtima'ul jushin islamiyya ala ghazwil mu'attalati wal jahmiyya an tirmidhi babu wannan magana daga tirmidhi faqta da tanbihu sai ya zama wajibi ne wannan fadakarwa وقال abu عيسى إثر ما rawa. A Haditha Abihu Rairata, a Inallaha Yaqban sadakata wa ya a hudu haɗa ya minihi baiwar ziha. Alimamawa, bayan da ya rufe tura Hadithan Abu Raira, da manzon Allah SallAllahuAlyhiwasallam ya ce, Allah yana karɓar sadaka da hannunsa da dama, sannan kuma ya ci gaba da renenta har ta zama ƙatotuwa. in kun tuna mun karanta shi a can baya sai al-Imam Tirmidhi yake cewa qala ghayru wahidin min ahli al-ilm fi hadha al-hadith wa ma yushbihuhu min as-sifat malami ba guda daya ba da yawa daga cikin malamai suka ce a cikin wannan hadisi da ire-iren hadisai irin sa, waɗanda suke zuwa da bayanai na siffofin Allah wa nuzulin rabb tabaraka wa ta'ala ila ila Duniya, da wanda suke kawo bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka ƙarshen dare zuwa sama ta nan ƙasa qalu malaman suka ce qad sabatat hadha ar-riwayat fi hadha hadisai dai sun tabbata game da waɗannan maganganun wa nu'minu bihi mu musulmai mu malaman sunna mun yi imani da shi suka ce wala natawahhamu ba ma sanya tunaninmu wala na ƙulu kaifa ba ma cewa ya aka haka haka za ruwaya an malik wannan fassara ta a karɓa ka a tauna ka a tambaya haka aka ruwaito ta daga al'imamu malik ibn anas imamu darul hijira rahimahullah wa ibn uyayna da al'imamu sufyan ibn uyayna shehu makka rahimahullah wa ibn mubarak da imamu abdullahi ibn mubarak al-hanbali shehu khurasan rahimahullah annahum cewa waɗannan jigajigan malaman qalu sun ce fi hadhihi al-ahadisi game da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗannan hadisai suka ce amirruha bila kaifi ka gudanar da su ku gudanar da su ya ku musulmai ba tare da cewa ya aka yi ba qala tirmidhi yace wa قول qawlu ahli من ilmi min ahli wannan shine maganan malamai wanda suka san ilimi daga cikin ahli sunnati wal jamaa wa amma al-jahmiyyah kaga su ko jahmawa fa ankarat hadhihi ar-riwayat sai suka ta waɗannan riwayoyi wa qalu suka ce hadha tashbihun wannan yin wa Allah kwatanci ne wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi suka fassara wannan maganganu sabanin abinda malamai suka fassara wa qalu suka ce inna allaha lam yakhluq adama yadi suka ce sam su ba su yadda cewa Allah ya halicci Adamu da hannunsa ba bayan kuma Allah da kanshi yake cewa ma mana aka an tasjida lima khalaqtu bi yadayya kai iblis me ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannuna jami'a suka ce san ba su yadda ba wasu suka ce wa inna ma ma'anar yad da alquwa suka ce ma'anar alyadu anan karfi ake nufi qala ishaq ibn rawiya ma yakunu at-tashbihu idha qala abinda ake cewa tashbihi kwatanci shine inda mutum zai ce yadun mithlu yadi aw sam'un ka sam'i fa da wani zai girin gidi shi ya ce hannu irin hannunsa ko ji irin jinsa to wannan shi ya tashbihi wannan haramun wa amma idza qala amma idan ya ce kama qala Allah kamar yadda Allah ya faɗa ya tsaya iyanan yadun wa sam'un wa basarun Allah ya ce ji da gani da ido sai ya tsaya iyanan hannu da ido da da da da da ji fala yaqulu kada yace yaya abun yake wala kulu kar ya ce, mithlu hadha kaman irin wannan nawa ne kai ya faɗi irin wannan zancen fa hadha la kulu tashbihan inda wannan ba zai zama tashbihi ba a wurin Allah subhanahu wataala qala ta'ala saboda Allah yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah kuma Allah mai ji ne mai gani ne kaga a cikin aya guda Allah ya kora a samu wani irinsa sannan kuma sai ya tabbatar da ji da gani kuma ya tabbatar da cewa su ma mutane suna ji suna gani kenan jin su da ganin su ba irin na Allah ba malam yace mata Abu Isa rahimahullahu fi radab sanata 70 wa 200 الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن موسى الترمذي يا يا يا رسولي الشكرة تريبيو دا سبعين دا ترى الله يغفر تامش حمل العلم يا رسولي أغروس نترمذا wanda garin yanzu yana cikin ƙasar Afghanistan hamala al-ilma an ashabi Hammad ibn ya koyi ilimi a hannun ɗaliban Hammad dan Salama wa Malikin da kuma ɗaliban Malik ya yawaita karatu daga gun al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah shi wannan sunan shi kamar da muka faɗa muka maimaita Abu Isa Muhammad bin Isa sorry Muhammad bin Saura bin Musa bin Dahak a tirmidhi akwai littafin shi al-Jami' shine sunan Tirmidhi da aka sani sannan akwai kitabul ilal as-saghir wanda ake buga shi tare da Tirmidhi a ƙarshen sa sannan kuma akwai al'ilalul kabir wanda ake buga shi a cikin mujalladi biyu sannan akwai littafin shama'il shamail muhammadiyya in ɗan uwa za su iya tunawa a wannan masallaci mun taɓa karatun wannan littafi dan kankani shi ma mai ikhtisarin ash-shaykh albani wanda yana magana ne akan tabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne mai albarka kwarai da gaske kamar yadda sunan din al-imamu tirmidhi a cikin asunan arba'a ko a cikin kutubu sita yana da wata miza ta musamman shine bayani akan takhrijin hadisai da ishara zuwa ga mutaba'at da shawahid sannan kuma da magana akan fiqhu da aka fitar daga cikin hadisan da gwaran mazhabobin malaman farko cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza fiqhul muqarrar wannan daga cikin albarka da ke cikin littafin imamu tirmidhi makaho ne ya makance ƙarshen rayuwarsa saboda wahala da karatu da sauransu Allah ya mashi baiwar hadda ya taɓa zuwa wani gari zai koyar da karatu sai aka tara ashe an yi kuskure akwai akwati da ake ɗauko mushi takardar riwaya an yi kuskure ba ɗauko riwaya ba da aka yi zauna ya ba su wannan riwaya da ka a wannan rana sama da riwaya dubu talatin haka aka suka yi ta mamaki da irin wannan ƙarfin hadda ta shi Alimamu Buhari yana cewa wannan bawon Allah tirmidhi bai karu da ni fiye da abin da na karu da shi ba tirmidhi shine ɗalibi daga cikin manyan ɗaliban Buhari da ya bari a bayansu Allah ya gafarta musu gaba Malam malam ce a duba jami'un tirmidhi a mujallad na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da takwas zuwa da tara wa qala aqibal hadith tirmidhi da ya kawo wannan hadisi na na wannan da aka faɗa na biyu yace ah, hadithun hasan sahih qultu ash a al-albani yace wa akhraja bi shaykhani wa ghayruhuma al-imam bukhari da muslim da wasu su ma dukkanin sun fitar da wannan hadisi wannan da ke magana akan ainihin wato inna Allah ya kubalu sadaqata wa ya akuduha bi yaminihi fa yurabbiha wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi da sauran malamai wa huwa min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'a hadisin Abu Huraira ne Allah ya kara masa yadda ya gabata a can farko shine hadisi mai lamba 11 wallahu ta'ala a'lam sai malam Zahabi ya ce tarjama ta 102 wato malami na 102 daga cikin jeren gir malaman da yake kawo mana waɗanda suka yi da maganganu akan tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa kuma kamar yadda ya faɗa ba tare da ƙarin bayani ko ƙarin haske ko fasara ba yace ibnu majah ibnu majah sheikh al’imam imam ibnu majah al ana karantawa ibnu majah da ha'un wanda yake muhammad kuma ana karantawa da ibnu majah sai zama da ta'un ce mai dugo biyu amma dai za a yi sakat kanta. duka ya tabbata kamar da ibnu Makula. ya bayyana a cikin ainihin wato littafinsa shekara guda aka haifi ibnu maja da shida al-imamu tirmidhi in ka kalla shekara ta 209 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai dai shi wannan ya riga rasuwa dan shi ya rasu shekara ta 273 ma'ana kafin shekara shida kenan da rasuwa al-imamu at-tirmidhi ko hmm. Allah ya gafarta musu gaba daya sai zama kenan shi wannan ya rayu shekara 64 ne a duniya rahimahullah malam yace zakara al-hafiz abu abdullah muhammad bin yazid al-qazwini fi sunani babban malam abu abdullah malam muhammad dan yazid al-qazwini shine tirmidhi shine ibnu majah din kenan ya ambata a cikin sunan ibnu majah babu ma ankaratil jahmiya babun da ke bayani akan abinda jahmiya suka karyata fasaka hadithar ru'ya ya koro hadisin ganin Allah din wa haditha abi razin ya sake kawo wani hadisi na abu razin wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya aina kana rabbuna ya rasulullah duk da yake wannan hadisi za mu zo mu ji maganganu a kansa shine hadisin ainihin wato abu razi wa hadisa jabirin baina ahal jannati fi na'imihim istata'a lahum nurun fa'uru ru'usa cewa yan aljanna wata rana suna cikin ni'imar da suke ciki sai suka ga wani haske ya ratso ya haskaka ko'ina sai suka daga kawunan su fa'izar rabbu azza wa jalla ashrafa alaihim min fawqihim sai suka ga Allah madaukakin sarki ya bayyana gare su a saman su wannan riwaya tana da rauni ba bata inganta ba za mu zo mu bayani akan ta insha Allah wa hadithu wa kuma da kuma hadisin yatwillahu samawati bi yamini Allah zai na ɗaiɗaye sammai gaba ɗayansu da hannunsa na dama wa hadithul au'an da kuma hadisul au'an hadisin da ke magana akan cewa a cewa akwai wasu mala'iku guda takwas masu siffar al'au'an shi shine ‘yar akuya ‘yar ɓatala, wanda suke fi suratul au'an cewa samaniyatu amlakun fi zamana ce amlakin fi su ala suratul awhad shi ma riwaya ce wanda ba tabbata ba ya sake kawo wa hadisa inna allaha la yadhaku ila salasa Allah yana wa mutane uku dariya wa nahwa zalika min as-sifati wa zalika min as dai wasu siffofi waɗanda ba waɗannan ba ya kawo hadisai a kansu wa fa'ala nahwan nahwan min dhalika fi tafsiri har ila yau ibnu maja yana da kitabut tafsir bayan wannan sunan nasa kuma haka ya aikata a cikin tafsirin ma ka ghairihi min ulama'il hadith kamar yadda mafi yawan malaman hadisi waɗanda ba shi ba suka aikata sai malam yace tufiya fi ramadana sanata 73 wa 200 al-imam muhammad ibnu yazida abu abdullahi qazwini sahibu sunani wa tafsir hafizu qazwin ya rasu ne a watan Ramadana shekara ta 273 Allah ya gafarta mishi ga talikat din da Sheikhul Albani yayi ga waɗannan gabobi tun daga kan lamba ta 284 da yace inda aka ce babu ma ankaratul jami'a sai soke lamba yace wannan karatun na cikin sunan ibn majah juz'i na ɗaya daga shafi na 63 zuwa 73 dama shi kamar muqaddimar da ta farko a farkon littafin anan ya ta ambata ire-iren waɗannan abubuwa sannan kuma sai ya ci gaba da cewa raƙami na 249 inda aka ce fasaka hadithar ru'ya sai a shekul albani ya ce wannan hadisi a cikin sunan ibn majah a lamba ta 177 da kuma zuwa da tara min hadisi jarir bin abdullah wa abi huraira wa abi sa'id wa huwa inda shekhai an ruwaito hadisin ta hanyar jarir bin abdullah da abu huraira da abu sa'id al-khudri radiyallahu anhum ajma'in wannan kuma har ila yau bukhari da muslim sun ruwaito shi aidan kama sabaka fi ta'liq ar-raqam as-sadis ba'da al-50 kamar yadda ya gabata a ta'liqi lamba ta 56 sai lamba ta 250 na ta'aliki inda aka ce hadisu abi razin yace a lamba ta 183 zaka same shi wa saqahu al-musannif bi tamamihi fima taqaddama min kitabi in za ku tuna a can baya shafi na 19 malam zabi ya kwararo wannan hadisi da cikin lafazinsa walakin ni hazabtuhu min hadha al-mukhtasar idan ka je al-arsh na zahabi zaka ganshi a waccan lamba Ya ce amma na goge shi a cikin wannan takaitaccen littafi bi annahu laysa ala shartin alladhi nabbahana alayhi fil muqaddima saboda hadisin bai inganta ba da haka bai cika sharadin a kawo shi a wannan littafi ba kamar da na ambata a cikin muqaddima cewa zan goge hadisan da ba su da inganci ba zan kawo su sai lamba ta ɗaya sai ya yace hadisin idza ta nurun isa lahum nurun zuwa kashe shi yace wannan hadisi yana nan a lamba ta 184 qultu ash-shaykh al-albani yace wa huwa da'ifun aidan shi ma yana da rauni wa kad bayyantu illatahu fi takhrij al na bayyana illar sa a cikin takrijin ne ta fi tahawiyya na aqida a shafi na 120 sai rakami na 252 inda yace yaqulu lahu samawati bi yamini a nan shi ne a shekul albani yake cewa wannan shi ko yana kan lamba ta ɗari da casa'in da biyu har zuwa da tara a cikin sunan ibn maja min hadisi abi hurairata a cikin riwaya abu huraira warawahu uki a ta ɗari da casa'in da biyu da kuma da takwas ba wai har zuwa sun ba huwa inda shekhaini ya zo a cikin bukhari da muslim wa ibn umara inda muslim haka ibn umar ya ruwaito radiyallahu anhuma كما يدى مسلم يذكر رحمه الله وقد خرجتهما في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم دولا نان حديثي ناي تخريج سأشكي وانا نجران الجنة دي daga lamba ta ɗari biyar da arba'in da shida zuwa da tara wallahu ta'ala sai lamba ta ɗari biyu da hamsin da uku inda ya ce wa hadisul au'ad ya ce saƙahul musannifu malam mai littafi ya kwararo shi fi kitabi a shafi na 49 zuwa 50 wa qad hazabtuhu aidan bi da'afi albani yace na share shi ne saboda raunin sa wa qad ashara ila zalika almu'allif fi ma taqaddama min hadha almukhtasar al-athar al-khamis wa 80 shi kanshi az-zahabi yayi ishara zuwa ga raunin a wata magana da ya a can baya a lamba asari na hamsin da takwas wallahu ta'ala ala sai rakami na ɗari biyu cif cif a ɗari biyu da hamsin da hudu ya ce rakam lamba wannan hadisi lamba ta ɗari biyu da hamsin da hudu shine faɗinsa wa hadifu inna allaha la haku ila salasa ce wannan hadisi yana nan a lamba ta ɗari biyu cikin sunan wa isnaduhu za'ifun isnadin mai rauni ne kama bayyantu fil ahadith ad dhaifa kamar da ashekul albani ya yi bayani a cikin sislar za'ifa a cikin ainihin wato lamba hadisi na ɗari uku na dubu uku da ɗari hudu da talata hamsin da uku wallahu a gajin magana game da ibnu maja al-qazwini babban malam wanda ya daga cikin manya-manyan malaman sunna wanda yake sanya su a cikin al-usul da farko can ba a lissafa littafin shi a matsayin ɗaya daga cikin usul sai aka samu malam ainihin al-imamu da ya littafi shartul a'imma shine ya fara ilhaƙin shi da shi da shi da na bayansa wanda ya fi shaharantar da abin kuma ne ibnu salahi a cikin muqaddima sai kuma nawawi a cikin iktisarinsa da ya mata al-irshad kenan daga nan kuma shi shikenan sai aka wayi gari aikin da alimamu imamu abul hajjaj al-bizzi na tahzibul kamal sai ya sanya littafin ibnu majah a cikin littattafan al ya kawo ramzina masu riwaya su Al'imamu Alhafi ibn hajar shi kuma da yazo al-tafansa sai ya sake maimaita wannan aikin da ba kai tunda ashi yana ambatan ma littafin tafsiri na ibn majah na ibn majah kitabul tafsir na ibn majah ibn hajar yana mai ramzi da fahun qaf faq a cikin tazibu tazib da taqribu tazib wasu kuma da malaman sukan sanya littafin almuwatta a matsayin cikon na shida sai aka cire muwatta ba wai dan an ta ba sai dan kasancewa galibin hadisanta suna nan sun maimaitu a cikin bukhari da muslim da sauran saboda su su bukhari sun gina hadisansu akan hadisansu muslim kuma malaman su bukhari ɗaliban su a hadisansu malum malaman su bukhari ɗaliban su malikun su muhammad ibn maslamat al-qalabi su abu su muhammad ibn yusuf al su abdullahi dan wahab su ainihin wato isma'il ibn abi uwais ga sunan da yawa daliban maliku malaman imamul bukhari da makamantansu sai zama ita kuma sunan ta ibn maja akwai zawa'id abinda suka karu waɗanda ba su cikin wancan sai zama an yi istihsanin ita a sanya ta duk da yake ba akwai hadisai masu rauni har da ba wanda suke munkarai har da wanda sun kusa su kai maudu'ai ko kuma sun kai kamar yadda al-Imam zahabi ya bayyana a cikin tarjumar da yawa Ibn Majah a cikin Sirru Alami An-Nubala Allah ya gafarta musu gabaki da su sai malam ya ci gaba da cewa Abu Ja'far Ibn Abi Shayba sai kuma al-Imam Abu Ja'far shine wato Muhammad bin Uthman bin Abi bin Abi Shayba wannan malami ba a ambaci sa da aka haife shi ba ga alama ba a sani ba kenan sannan ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 297 qala al-hafiz abu ja'far muhammad bin usman bin muhammad ibn abi shaybah al-abbas wannan malami shi ma na da littafi da yawa littafai da yawa akwai at-tarikh duk da yake an samu malamai kamar da zamu zo mu ji sun yi magana a kansa ba su amince da shi ba irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Abdullahi ibn Khirash irin su Mutayyin irin su Imam Daruqutni Abul Hasan da ire-iren su duk waɗannan sun yi magana a kan shi sun yi magana a kansa a ta bangaren haddasa sai zama riwayarsa tana da rauni ba a karɓa kai gashi ma ya ce kufa fi malamin hadisin ƙasar kufa a zamaninsa wa qad kulli mafi an yi maganganu a kansa allafa kitabin fil arsh ya rubuta littafi akan al arsh faƙala a ciki sai yake cewa zakaru anna al ya yaquluna an ce jahmawa suna cewa laisa bainallahi wa bain khalqihi hijabu babu shamaki tsakanin Allah da bayansa. wa ankaru la'arsha kuma suka yi inkarin samu al'arshi wa an yakuna Allahu kuma suka yi inkarin a ce Allah na sama da al'arshi wa an yakuna Allahu fawqa wa qalu suka ce innahu fi kulli makanin ai Allah yana ko ina ne fa fassaratil ulama'u sai malamai suka fassara musu faɗin Allah subhanahu wataala wa huwa ma'akum yana tare da ku ya'ani ilmuhu Yana nufin ilimin sa tare da ku thumma tawatarat al akhbaru anna Allah ta'ala khalaqa al arsha fastawa sannan kuma sai labari ya bayyana ta ko ta ko ina cewa Allah subhanahu wataala ya halicci al'arshi sannan sa'annan kuma ya daidaita a kansa wa huwa fawqa al arshi mutakhallisan min khalqi Allah yana saman al'arshi ya ciratu daga halittunsa ba'inan minhum yayi nesa da su sai malam zabi yake cewa tufiya abu ja'farin sanata sar'in wa tis'ina wa mi'atin wannan malami ya rasu shekara ta 297 lahika ahmada bina bina yunusa wa tabaqatuhu ya gamu da malam ahmad ibnu yunus da sa'anninsa shekul albani sai mazaitokin lamba ta biyar can da aka ce allafa kitaban fil arsh yace yujadu minhu hunuska makhtuta wannan littafi kitabul arshi na ibn abi shaiba malam muhammad ibn usman albani yace akwai rubutun hannun littafin yana nan a ajiye fil maktabati zahiriya al maktabatu zahiriya ta dimashqu ta ta raqam ƙarƙashin lambar class mark 297 hadith wallahu ta'ala a'lam jama'a kun ji wannan bai gushe ba yana kawo mana malamai ne ga sunan kala daban-daban waɗanda suke sun ba da gudumawa wajen ƙoƙarin fassara wannan maganganu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi da suka zo suna magana a kan daidaituwar Allah saukarsa Ƙur'ani, magana Allah ne da ire-iren abubuwa ire-iren waɗannan Allah ubangiji ya sa mu dace da gaskiya za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan gaba inda yake cewa sahal tustari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk